a ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu ɓullar labarin sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda da ake kira lakurawa a shiyar sokoto duk da yake sun daɗe suna gudanar da su a wasu ƙananan hukumomi na jihar bayanan da na tattara daga mutanen yankunan tangaza da binci duk da yake sun ƙi aminta a ɗauki sautin su ko a ambaci sunansu sun ce waɗannan mutanen sukan zo ɗauke da manyan makamai suna baiwa mutane umarni akan abin da ya shafi addinin musulunci kamar zakka sallah da dai makamantansu to sai dai na samu zantawa da wani mazaunin yankin da suke shigowa ta hanyar tangaza wanda ya saba da ayyukan su tun a kasar mali da yake yana tafiye-tafiye zuwa kasar mali sai dai bai so a ambaci sunansa ba saboda dalilin tsaro. Can wannan yankin da gaskiya ta'addancin da suka yi yana da yawa. In za akwai wani daji zai kai kilomita yana ganin hamsin. In ka shiga babu abin da za ka gani banda gawawwakin motocin da suka kone. Kuma in aka samu aka siyo lokacin har mutanen da ma ba kyalewa suka yi ba. in sun same ka da wata matsala ka dan wani ma ko gemu abbe bari ba wannan zai iya zama laifi. idan suka kama mutum kuma da wani abin da ya shahi magani haka shi ma suna yin tsoron hukunci na wani ma hakisa wani da a harbe shi wani kuma su sawo wuka su yanke su amma nan da ya gaskiya ba su fara yin waɗannan abubuwan ba nan da a addini suke sannan suna ikirari akan duk wani wanda ya yi zalunci irin za su hukunta shi ko wani kawai manan ana maulidi manan dai suka zo suka wace mutane suka ce ba a yin maulidi sai dai suka sa masa wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abin da dai suka so dai sannan shine za a yi. Ko a makon jiya da mahalarta kwas na 33 na kwalejin horar da dabarun tsaro ta Najeriya suka je Sokoto domin ziyarar aiki dangane da kwas ɗin da suke yi sai da mataimakin gwamnan Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir ya yi musu bayani akan wannan kungiyar. The group is known to be a faith based idealist. An assessment carried out indicates that they possess prescribed weapons ya ce an san kungiyar a zaman ta 'yan kishin addini kuma binciken da aka yi ya nuna suna ɗauke da muggan makamai sai dai kuma duk da haka ya ce jami'an tsaro na aiki babu kyakkyawa domin magance barazanar da waɗannan mutanen suka haifar ya ce gwamnati na aiki kud da kud da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya domin magance wannan matsalar to sai dai masana lamuran tsaro na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati kada ta ɗauki wannan batun da sassauci kamar yadda masanin tsaro detective awal baladar mai iya ke cewa wato yawanci idan aka ga mutanen nan sun yi kama da musulmai za a iya samun wato waɗanda suke musulmai ne kuma waɗanda suke iya jin yare irin nasu a amfani da su su zauna a ƙauyen su mu'amala da su su tattara kowane irin bayani da ake so a gane na mutanen nan na farko a gane cewa mutanen nan da me suka zo na biyu a gane cewa wani irin karfi suke da shi na uku na suke samun kuɗaɗen da suke ba wa mutane don jawo hankalin su shiga cikin addininsu na biyar kuma shine a cikin abin da suke da'awa a kai menene da'awarsu menene suke korewa wanne ne suke karfafawa dangane da addini suke koko dangane da al'ada ne koko neman kuɗi ne suka fito yi koko wata manufa gare su na cimma burinsu na mamaye yankunan don su kafa ƙarfin ikonsu a garin ko kuma a ƙasar za ta ɗauki mataki ne wato na tabbatar da cewa ta zauna da su ta tattauna da su ko kuwa a ƙarshe za ta ɗauki matakin bindiga ne ta ƙarfi mutanen yankin dai sun bayyana cewa duk da yake yanzu mutanen ba su cutar da kowa asali ma suna fada da barayin daji da ke haddabar mutanen yankunan akwai shakku da fargaba kan abin da za su iya zamawa a nan gaba musamman duba da cewa suna dauke da manyan makamai tuni dai da manyan jaridun kasar nan suka rawaito cewa rundunar tsaron najeriya ta bakin daraktan hulɗa da kafafen yaɗa labarai na ayyukan tsaro manjo janar edward buba ta tabbatar da bular waɗannan mutanen da ke ayyukan su a jihohin sokoto da kebbi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.